Ah, assalamu alaikum jama'a barkanku da barkan barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin kuma kasancewa tare da mu a cikin darasin PHP da muke gabatar muku. A karatun karatunmu ne yau za mu yi ne akan PHP operators. Wato su operators su ne ake amfani da su a cikin variable domin a saka ma variable value ko kuma a gidaddaba values na wannan variable din. so operators kai tsaye kamar da na muku su suna aiki ne akan variable a ko in ce eh, suna sun aikinsu ya takaita akan variable da suna iya yin aiki ko da ba akan variable ba amma yawanci sun fi akan variable suna iya yin aiki ma akan condition amma yawancin aikinsu ya fi kadaita akan variable su operators a operators su ne suke tantance aikin da za a yi wato suke rarrabe aikin da ake son a yi akwai daga cikin wannan operators ɗin da za mu gani a daga cikin operators ɗin da za mu gani akwai arithmetic operators akwai kuma assignment operators sannan akwai comparison operators akwai kuma increment ko kuma decrement operators bayan wannan akwai logical operators akwai kuma string operators akwai conditional assignment operators a so wa'annan duka za mu bi su daki bayan daki ko in ce ɗaya bayan ɗaya mu kalle su a cikin darasuka a cikin darasoshi daban-daban wanda wannan darasi zai ja mu zai yi tsayi sosai yadda idan muka ce za mu yi shi a cikin darasi ɗaya gaskiya a darasin zai yi tsayi so kowane operator za mu ɗauki darasi guda ɗaya mu kalle shi mu game yake nufi yanzu nan za mu fara da arithmetic operators so kamar yadda kuka sani duk yadda aka ce ma abu arithmetic ko in ce duk yadda abu ya zo da wannan kalma na arithmetic so an san cewa yana daukan kaman a ce number kaman a ce a dauki nambobi haka a yi wani abu da ya danganci mathematics da su so php arithmetic operators uh, ana amfani da su ne ko in ce ana amfani da nambobi a values na nambobi domin a yi a domin a yi wani a domin a yi wani abu da ya danganci mathematics ko in ce a yi calculation yawa a yi calculation wanda ya danganci ko addition da hausa wadda ake cewa tarawa a ko kuma a yi subtraction wanda ake cewa ɗebewa ko kuma a yi multiplication da kuma division wato multiplication shine a karkasa abu a ce abu sau division kuma a raba abu a ce a raba ma abu a raba abu kaza sau kaza so wannan shine gefen arithmetic operation wanda insha Allah za mu fara ganin shi a yau din nan arithmetic operation kamar yadda aka sani yana zuwa da wayannan sign din akwai plus akwai minus sai kuma times wanda shi times yana zuwa a matsayin haka ne wato asterisk sai kuma akwai division bayan division akwai modulus modulus shine wannan a percentage shi modulus shi yana bayar da remainder ne akwai kuma exponentation exponentiation uh, ne yake zuwa da double double asterisk ga su kama haka so dukansu za mu duba su yanzu nan kuma za mu yi aiki da su domin mu ga abin da za mu samu daga yin aiki da sun so ba zan fara a ba zan saving file dina ba zan so dole zan yi shi under wani folda ne da zan bashi operators so nan saving nashi da suna a uh, arithmetic.php so uh, ba zo in variable x x variable variable x equals to 20 variable variable y equals to 10 so arithmetic ne arithmetic it deal with only integer and it is it deal with any numeric value any number value so shi yana aiki arithmetic yana aiki da iya abun da ya danganci nambobi ne ku duk kowane irin number in dai float ne ko ma ba float ba da integer da double duka yana iya dauka amma baya daukan string so kun ga wannan duka nasa integer ne x equals to 20 20 integer ne y equals to 10 10 integer ne yanzu sai mu zo mu ce uh, yanzu sai mu zo mu ce echo echo ko kuma echo a'a sai yanzu na ce z ana z kuma equals to z equals to x plus y x equals to x z equals to x plus y so anan kun ga cewa zai ce 20 plus 10 so ba za mu a coin ba za z so ba je ni zaɗi dina na fitar da shi na gani operators are ah, arithmetics so ban kunna saba dina ba a ah, ba zan kunna saba din nawa sai in ƙara wannan abun nashi mu gani yanzu nan zai ba mu insha Allah so ban saka adres din daidai ba ba zan kalle shi da kyau arithmetic above s so anan na saka s so kun ga gashi ya ba mu 30 so wannan 30 din da ya ba mu ya nuna mana cewa wato ya yi ah, ya dauki plus a nan wajen ya yi plus a nan a wannan plus din gashi ya yi so yanzu zo mu canja wannan plus din ya koma minus sai ce 20 minus 10 20 minus 10 20 minus 10 kaga is equals to 10 a cikin 20 an cire goma so is equals to 10 sai kuma mu sake zuwa mu kalle shi mu ce mu ce kuma sai mu sa asterisk wato a uh, multiplication kenan so wannan dai iya cewa x mu, uh, multiply by 10 so I shall have 220 times 10 which is 200 and the same one which ce divided by uh, divided ga shi ya ba mu 2 wato abu guda 20 a raba ma mutane goma ya ba mu so bayan wannan za mu iya zuwa mu saka a wannan mai sunan shi modulus wato percentage kenan mu samu remainder kun ga remainder zero so amma muna so ba zan canja wani abu a nan wajen domin a dan samu wani remainder ko da a ce guda ɗaya ne a zan zo in sa one a nan so da samu remainder a ba daya ka raba mutane aka raba goma ka ga remainder wan so ya dage akwai remainder guda ɗaya so wajen dawo da shi sai zo sa exponentation ah, so shi kuma kun ga gashi abin da yake yi exponentation so wannan kenan dangane da arithmetic uh, arithmetic functions na arithmetic operator na php so uh, shi wannan abin da yake yi wannan exponentation din abin da yake shi ne yana daukan 20 yana daukan 20 sai ya raisin nashi sai ya mai da shi sai ya mai da 10 shi kuma anan ya kasance power din 20 din sai a saka shi kaman 20 times a kaza times kaza times kaza har sau 10 din nan har sai ya zo ya ba da shi sau 10 20 times 20 20 times 20 har sau 10 din nan a harson wannan abin so shine anan ya ba da